uwa matasa barka da warhaka barka da sake saduwa a cikin wannan labarun matasa na ranar Lahadi tare da Gora Samira Ruwafi da ni kuma Rakiya Arimi muke mukulale lemar habbin. Gora ya kike da fatan kin wani lahiya? Lafiya launin kiki da fatan ke ma kin wani lafiya to yau menene labarin namu na matasa suka kumsa. Haka ne Mira za mu fara daga nan babban birnin ya mai ma'aikatar ministan kiwon lafiya a wannan makon ta kaddamar da shirinta na alkawuran inganta lafiyar haihuwa da tsarin iyali. Matasa sun ba da nasu tsokaci game da nasu tallafi da suka bada. A tarihin namu na yau kuma za mu ɗauko Suleiman Tamfone matashi ne ɗan kasuwa a harkar noma da kiwo a Yamai. ƙarshe kuma sai wasannin motsa jiki Mira kamar dai yadda muka faɗa ƙasar Nijar ta hannun ma'aikatar ministan kiwon lafiya ta ƙaddamar da shirinta na sadaukar da kai don inganta lafiyar haifuwa da tsarin iyali. Haka ne gora manufar wannan shirin shine isa ga mata miliyan goma sha uku ta hanyar amfani da hanyoyin saka sarari tsakanin aihuwa zuwa shekarar dubu biyu da talatin. ba a bar matasa a cikin wannan yunkurin ba Amira. Wasu sun bayyana abubuwan da ke tattare da su ga rahoton da Studio Kalangu ta shirya mana. Uh, matasa suna da rawar da ya kamata su taka muhimmiya. Matasa a sanar da su bisa wannan tsari kuma a wayar da kawunan su wajen amfani da su domin amfanin su. Kimanin watanni takwas kenan da kowace yamma cibiyar matasa ta al'adu laya da ke agadis ta zama wurin haɗuwar 'yan mata da maza. Wa'annan matasan suna haɗuwa ne a wani wurin shakatawa mai suna dandali. Wannan filin yana a matsayin wurin gasa ga ƙwararrun matasa a cikin waƙa. Anise Karim ya shirya mana wannan rahoton. Kullum da marace daga bakin karfe biyar na yamma dandalin gidan 'yan mata da samari laya na Agades na karɓar matasa 'yan wasa da dama Salisu Abdu ɗaya daga cikin masu shirye-shiryen ya yi bayani. Saboda a san su ne a san abin da suke shi yasa muke yi shi saboda kowa yana zauwa nuna kurewa shi wanda ya iya rawa sosai in an ida shi ma ana ba shi wani abu da mai yin waka da masu yin tiyatar sun yi kokari su ma suna samun alharrai nasu. Matasan da ke tururuwa zuwa cibiyar wasa wasannin gargajiya ta layya da ke Agades na nuna gamsuwarsu da goyon bayansu ga wannan fasa'ar. Kago an can masu dandali dalili su ke birgini. Kullum sun yi wasa ina ba su kyauta. Kullum muna zawa wasa kuma ba mu biyan kodala. Matasa 'yan makaranta da waɗanda suka bar makaranta a kowane marece suke tururuwa zuwa wannan wuri domin su shakata. A hali yanzu a garin Gaya, cibiyar haɗuwar matasa ta lalace. Lalle an kirkira ta ne a cikin shekarun 1960 don karɓar ayyukan al'adu da wasanni a cikin birnin, musamman kokowar gargajiya. A yau wannan sararin inuwa ce kawai. Haka ne Mira, ayyukan al'adu suna cikin jinkirin motsi kuma masu raya al'adu suna cikin wani hali. Ga rahoton Fadal Alu. ruhin ginin ya lalace bangon ya wargaje ba ruwa ba lantarki fuskar da gidan 'yan mata da samari da wasannin al'adu Adamu Fodi na Gaya ke nunawa kenan. Wannan yanayin ya bar wa'anda suka saba da wurin cikin wani rudani. MGC gaskiya yana bukatan gyara sosai. Dakunan nasu duka ba mai suna nan ga ruwa wuri ya rube sosai. Ana ruwa ko ina ne yana nan gazuba. A shekara dubu biyu da hudu ne aka wa wannan wurin gyara. Haka dai Almustapha Adamu daraktan gidan 'yan mata da samari na Gaya ya bayyana mana. Gyara na farko farko an yi shi ne a shekara hudu inda Cooperation 6 ce ta taimaka domin sabunta gidan. Bayan shekara hudu akwai Meri ta yi wa gidan kwaskwarima. Game da wannan akwai wahala ga matasan da suka kwaraya nasu nuna iyawar gwanintarsu wani sakamako kuma na wannan halin lalacewarsa shine ya haddasa raguwar gudanar da wasannin gargajiya bugu da ƙari ya kasara fifitar gwannan a ganin alasan Abdurrahman mai koyarwar wasannin gargajiya na garin. Ba ku ga harkokin al'adu sun ja baya ba a nan komai baya tafiya saboda sai an samu na'urorin sauti yadda ya kamata kujerun zama masu kyau duka sun lalace babu sha'anin al'adu da ke tafiya kamar farin. Bana bisa tambayar sabbin mahukuntan karamar hukumar mai kula da gidan 'yan mata da samarin ya zayyana jerin ayyukan da za a yi da kuma kayan aikin suka dace a samu. Mira yanzu kuma bari mu je mu gano wani matashi ɗan kasuwa wanda ya gwada hannunsa a fannoni daban-daban wani lokaci ma ba su da alaƙa da darussan horo. Haka ne ya kiki sunan shi Suleiman Ibrahim Tamfone a halin yanzu yana aikin noma da kiyo rahotonsa tare da Hawa Maman. Da shekarunsa 32 a duniya, Suleiman Ibrahim Tamfone yana da diploma da yawa musamman a kimiyyar na'ura mai kwakwalwa da Ingilishi. Yana da lisans a fannin kula da tsaro da master a fannin kuɗi da banki da kula da halarruka Ya yi ayyukan neman kwarewa da yawa sannan kuma ya yi aiki a fannoni daban-daban. Ya kudi aniyar samun nasara a harkar kasuwanci. Ya yi ikirarin cewa yana son ya tafiyar da harkokinsa da kansa. A Maroko na samu sa'ar na yi aiki a gidan cin abinci. Bayan wannan na yi aiki aiki a otel a matsayin mai kula da abokanin ciniki sannan na yi aiki a wani shirin film na ƙasa da ƙasa malakanin muniyo a dalilin asalinsa na kanuri ko kuma ustilar kamar yadda marigayi mahaifinsa ke kiransa saboda basirarsa suleiman ya shiga harkar noman 'ya'yan itatuwa da kayan marmari a cikin wani lambu na gidansu da ke a Bosai Sarando, mai tazarar wasu kilomitoci da birnin Yamai, yana kuma yin kiwo. Ba iya zama jiran sai aiki ya zo, akwai bukata a samar da wata mafita. Ban taba tunanin zan kasance a cikin ofis ba. Noma da kiwo yana bani damar na samu waɗansu kuɗaɗen shiga da nake gyara wasu harkoki. A ganin Usain Hassan Auta ɗaya daga cikin abokaninsa na tsawon lokaci, Suleiman mutum ne mai kaifin tunani wanda ke samun abin da zai yi ko ina kuma a kan komi. Na san Sul tun muna makarantar koleji, mutum ne kullum yana da tunani na ci gaba. Suleiman Ibrahim Tamfone yana kuma harkar kungiyoyi inda yake cikin wata kungiya mai kula da kyautata rayuwar mutane masu rauni. Daga cikin manufofinsa da yawa akwai fada da ayyuka ayyukansa na noma don baiwa matasa masu zaman kashe wando aiki wata gudunmawa tasa a ayyukan ci gaban ƙasarsa. Mira a wani bangare na ranar farko ta wasannin neman tikitin shigar gasar cin kofin Afirka ta mata ta Maroko ta shekarar 2022 giwayen kasar Cote d'Ivoire sun murkushe 'yan wasan Nijar da ci tara da banza a ranar Laraba a filin wasa na saini Kunce da ke nan babban birnin Yamai. Haka ne gora an shirya buga wasa na biyu gobe Litinin 25 ga watan Oktoba na shekarar 2021 a kasar Cote d'Ivoire. Madalla masu saurare a nan muka zo ƙarshen labarin matasa za kuma sake sauraron su bisa kan lambar uku biyu biyar ba tare da kumbiya ko da laba a kan layin Airtel.